shi dama dubu ɗari da kashe daga ma ina ce na wajen kada ka da ko sai zama kana neman ka hada ne wani rigima kuma dama abba ah. maganar mota wallahi tana yawan ban matsala tana wani kaga bai kamata a ce mota ka ta nan tafiya tana wani da ya kan ke barci ko saboda wa'annan mutane ma kana ta'amala da kowane lokaci ba mata dai mutu a ji a sauke shi ko a sa wani kawo ni da abba su ne inda zai yi watanni haka ce sun zamu shi ke nan abin da ka yi ka je wurin abu da ka ce da na ci da ba ka kiya wurin magana su ya ci a kuma dawo to abara gode ya yi amin godiya kai da na kuma alabi ba ta kai yawan ba yawa to ko shi ba kai da kanka ba ba ta da yawa ka kasa yi ina dubu hamsin dubu na wani yawan nan dubu hamsin akwai registration da zan biya kuma akwai mashin dina kasan saboda zuwa makaranta na karatu mun kuɗi suka fito irin wanda sai dai ba su shigo da wani abu ba haka kawai su fita shi ke nan ba sai kuma a saurara yawan rai yau da rai yawan rai da aiwa a kashe ka daga kashe kuɗi a wurin yaro ba kai ba ka sani ba yau da gobe da Allah ne yau da shi kuma a ce babu shi kuma ya ga duk wani hafafinka ya shige an sake shigar da wasu kuɗi kuma gaba ɗaya. Allah ya kuma keke ai na gani eh, babu duka na gani na gani babu ɗinka an zo kake bawa kuma kana goyon mutane ai na gani ne kawai da ne wani shashasha mana ana koya maka tarbiyyar banza a cikin gida mun eh, ka zuwa a cikin gida maka yi je ka ba ka zai kai masa magana wani faman kiran mutane menene ne ya kike min haka ne Allah ya yi kin gaba ni da shi ya za a yi kai duru ni tago da haka ake yi ni da kai waye zai ce mace wani ba ka da shi ba ni da shi kai bai kamata ka rinka ce makona ko ba haka bai ne ba ha haka ne shi kenan na ji to tun da abin na ci wulakanci ne ko za ki soyayya bai kamata ki da kanina ba tun da kin ke da a matsayin budurwa ta kin ga ko ba mutunci ba to bari ka ji ai kanin naka shine ne shi kai ba ka da shi don haka babu ruwanka ka ka ƙara wallahi ni na gaya maka ka ƙara mu irin wannan ka gane ko

ya kika gani o idris da kudin shi ke son shi wallahi billahi dan shi nake amma kin ko kyau ta ba wallahi kun ba da ma ai na kin na kara rabu da jin kiran ko ai sai na dole kudin cizo a cikin family sai na yayi ne ku zama da kuma da gida mu kiya kiya Kuma da gida wani su ga da alƙur'ani wallahi na ma har sai ba gaskiya na bana son ga wanda kike shiga cikin yanayi na damuwa kan wannan halin da nake ciki ala ayyi halin bayan tsaron ana amma dole ne idan a matsayina na namiji a ce ita tana da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah kana ganin halin da muke ciki na wahala da kunci a cikin wannan gida duk da cewa dai kauracewa iyaye laifi ne amma ina ganin idan na ci gaba da zama da iyayena a wannan yanayi za ta iya haifar mana da matsalar da har gundan tafi idan na tafi me zan ce wa Allah idan na tafi me zan ce musu ko mu zan ce sauran ƴan uwana kai to amma fa tafiyar shi ya fi domin idan ban tafi ba ma wata matsala ce to ina tafi wurin waza ne kuma ina zan je kuma wa na sani to amma Allah shi ya faɗa ƙasarsa na ce duk inda na je ba zan rasa taimakonsa ba tunda Allah ya ga dalilin hijirata 你这不可惜，也不真正的，这包 Thank you. hajiya ka eh ashe kina nan eh ya aka ina fa lafiya eh mutumin nan saboda rashin mutunci inda kika san wanda a dan salamara ya koyi ahmed ya koyi rubo ahmed din to gari yaya abin da zai rasa nasara da wannan matar ba da ta mhm. irin ta ba auren ne ba a so a yi ba wannan mutuntuna da za tasowa shine yana da da matarsa cikin rufin asiri matarsa sai ta don noma asirinka a rufe yanzu shi ke zai tashi yaje aure wannan gargararin ga shi yanzu ta watsa masa gidan ko kuma ni kana cin gun da yi wallahi ta inda shiga ba ta ninke mata ba kamar ya buge mu haka to laifin waye laifin su ne laifin ku ne da kai da shi duk laifin ku ne to ni na sa shi ha ko ba ka sa shi ba amma a ayyukan ka ne me sa ba za ka gaya masa gaskiya ba to ai ba auren ne ba a so ai ba ba wai ba a san ai aure ba ne a'a ka zo kana harin kai kuna kana neman ku zauna lafiya ita tana kokarin ta ta watsa ku idan ta zo gida to ba shi nan yanzu to an shi kenan ya dogo ake da ce ne kayan haka ake yin irin wannan ba ba mu ka kuma yanayin aiki muna harka da jama'a ne a ci a ci Allah ka yi Allah ne da mutum ko musabi ya kama. Shi ke. Tare da shi. Tare da shi. Muhammad Muhammad ba. tafiya da Kuma ba ne ce Saboda Allah su. da na kiyama ta ne wallahi ya kuma ba waya ba wace magana ba eh aikin ba wata ba zaura da wai ki ba ki da hankali ne ban ba to to ya magana auren da muke da kai kuma kwana biyu to bari ki ki bude kunnuwa ki ji da kyau ba wai na zo wajen ki bane dan ina son ki na zo ne don wani buri nawa wannan burin nawa kuma bai wuce a yara ki da wanda ranki yake so a baya ba dan uwana saboda na masa kuma na ya ya kuma yake bugo min waya ai abin da nake nema na samu saboda haka shaidan da nake son baki shine da Allah sai a guji bugu wannan namba domin rai zai iya baki <laughs> ba wasa nake ba I'm serious Hey! Nufsu, ɗan da dare miki ba ni da lokacin ki ba ajin ki bane ni na fi karfin ki Thank you.

zaɓe da ke su. kaga abubuwan da suke da ta faruwa a rayuwata ni babu abin da zan ce wa Allah sai godiya yanzu wa iza ci zan samu matsayin da nake kai a yanzu da babu abin da zan ka gani babu da na zo garin nan babu wahalar da ban ba kai har makanaiza na yi kai dai ka sani a gaban ka a ko ku kuka dinga taimaka min sai irin su Yusuf duk dalilin sa Allah ya mun rubuta da gani da dai ni shawara da zan iya in da ziyara eh. duk a rayuwa ta duniya wanda yake ziyara ba zai a rayuwa mu je ka san tsakanin mu da kai shawara ne haka in shawara ka bukata za ka zo gurin mu shawara ta addini da shawara ta bukata ne ko ba haka ba na gode Allah ya saka da alkhairi ni gobe ma nake so in koma gurin mahaifina saboda ka san iyaye dangwalola ne ba a fushi da su in ka fushi da su ba za ka ga daidai ba ba za ka ci gaba ba za ka yi albarka ba ni ga yanzu nake so in koma ko dai da yake ni aka yi wa amma zan ba da hakuri a yi hakuri a yabe mu duk wani duniya duk duniya da duk ka karɓi kuɗin kuɗin mutane na bashi ko na banki sun wasu akan baka lokaci da ba lokaci suka bani wani kuma Da ake yi lokacin da bai kwanci kwana uku ba wannan gidan ya zama mallakar saboda kafin san sa hannu muka yi eh mallakar su wannan gidan kuma da kuma mun motar kada ah, motar ma a ah, ah, to a shi kenan ni kuma zama ya kare ina yanzu zama da kuma zan an ta kamata ta dasa ta kama gaba na tunda dai babu wani abun abin nan babu gida ba mota ba kuɗi ba komai zauna ja wahala a ina zuwa zai ka bin saboda Allah wannan ba danki bane danka ne yanzu ba za ki dubi Allah ki dubi daraja abin da Allah ya ba mu da ke ba ko duk wanda ya ga shi ba da lafiya Allah zai ba shi lafiya Allah ne ke ba da lafiya amma ni zama ban ban sai ki haure shi ki bar shi a nan ki kama hanyar ki fita to nono yake ta bare bare a ce ba za a je shi ba ai ba nono yake ta ba ba yaro da yake ba ko shi ke da sai ni dole ne zauna da wani ba zan zauna da wani ba wallahi kamar da ta kawai tafi zama ya kare ni da kai gaskiya ba san iya ba. Ka gurin talauci? A'a, ba saba ba. da da muke cikin su bayan gidan sun da za su ba ni na yi ina ji ba ya zama Allah shi ah, mun waya da shi manajan bankin ah, mun yi settlement program da shi na gaya masa cewa ah, zan saka kuɗin a banki sun gaya mun adadin abin da suke kuma maganar gida za a fita insha Allah sannan maganar mota bayan wannan ma za a yi kokari a samu wata abu kamar yadda na zai maka bayan kan ne kuma kuma kai ne ba ta a ce kana samun hutawa da mutuwa duk da cewa ka auri waɗansu mata waɗansu mata makarantu amma yakan ba za ka hana ko ma'ar wani mataki a matsayin ka zai kowa ya kamata ka je ka yi jami'a duba daga nan ko ku wannan tafiyar sai ku kai da kai da shi Allah kai mu zuwa wani lokaci ma zuwa ne ni ba sai je ba wani ba abin kuna tare gida ne a da ba a ce wa da ita na dawo da ita da ni na mace a wannan ta gane ni kuma ba za ji da ni kan yin zai kula da ɗana an ba ni yi ba kula da ɗana ba alhaji wanda a yi bari saboda ina so ne ka samu mutuwa wannan kayan da ake yi shi ne za a yi eh za a yi kula da ɗana da Allah ni ko ba eh, eh zan ba ku da Allah ma

ka ba da buhu ba rahira za ka sake kakkabi su yi zama ka a Najeriya kakkabi su da ba sa so ka zauna ka ji kakkabi su wallahi kakkabi su ba wallahi ba ka haifu a duke da ban kakkabi su in da kana da zuciya ba za ka bi su ta saki uwar saki uku ba ne ya buga gaba gobe shi da tun yana na mutu ba na na na na na na na na na na na na na na na na miki ko shi laifin ta wannan matsalar ki cika jin ta zama dole da biyayya a gare shi a matsayin na mahaifi na dole da bi shi Ya zai